Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. muhawarar assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio kalangu kamu da haka kamu kuma da sake saduwa da ku daga nan studio kalangu inda za mu kawo muku da muhawarar ta studio kalangu a daidai wannan lokaci kada ku manta dai studio kalangu wata dama ce da ke baku damar fahimtar abubuwa da dama da suka shafi zamantakewar al'umma tattalin arziki kiwo ilimi da dai sauransu inda muke gaito ƙwararru da dama da suke yin fashin baki kan dukkan tambayoyin da kuke azawa kanku a yau ma studio kalangu ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske amma kafin sannan in shaida muku da cewa mu gaida kyakkyawar hurɗar da muke da tare da gidajen rediyo 41 da ke sassa wannan ƙasa ta mutan waɗanda suke watsa shirye-shiryen mu kai tsaye muna aika musu da gaisuwa kamar da na bayyana muku mahar ta mutau za ta mai da hankali kan batun zamantakewa musamman hakuri da juna ta fannin addinin musulunci ko kuma kiristoci da kuma zamantakewa tsakanin al'umma a wannan ƙasa ta mutan Nijar waɗanne hanyoyi ne domin dawama wannan hanya a game da haka a nan ɗakin magana mun gaito baƙi da za mu tattauna ta da su farko ina ta da malam sani sabiu suleiman mamba na ƙungiyar nan ta sidir a nan birnin mai wato ƙungiya ce wadda ta haɗa musulmi da kiristoci sannan kuma akwai pasto rabagudi wato a nan birnin mai sannan da madan binta labo kadev niger ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madalla kafin mu tsunduma ga dangaren cikin wannan muhawara ta mu ta yau bari in gabatar da bakin koko an ce waka a bakin mai ita tafi daɗi. Bari fara da kai Malam Sani Suleiman. Eh salamu alaikum ni ne Sani eh, Safi Suleiman eh, commissaire au compte na comité de dialogue inter et intra-religieux pour la paix au Niger eh, Niamey. Mm. Kuma eh, ni ne darakatan na kungiyar da ake ce ma ISEF Association Islamic Pro la Culture, l'Éducation et la Paix. To da gode. Eh, eh, madam Binta bismillah. Eh, salamu alaikum. Ni sunana madam Binta Labu. Hmm. Ka da Niger nake aiki a wani proje da ake ce ma zaman tare. To madalla. Ni animator ce a wannan proje. To madalla. Pastor eh, eh, Rabo ku gabatar da kanku kenan. To ana cewa da ni Rabo Godi, Pastor Rabo Godi. Eh, a nan birnin yamai ina cikin wata ikkilisiya da ake ce mata iglesia eh, international kuma ina da radio wadda ake cewa da ita radio lumiere don ka na a cikin ɗakin magana don mu ɗan tattauna To na gode. Eh, mu shaida muku da cewa in namu ne shine zamantakewa yaya za a haƙuri da juna a ɓangaren addinai da kuma zamantakewar al'umma musamman a cikin wannan ƙasa tamu. Sannan wadannan hanyoyi ne za a bi domin dawoma wannan hanya ta zamantakewa mai ta jituwa da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu. Mu sani cewa ɗan adam dai mutum ne wanda ya kamata ya kasance tare da juna amma duk da haka ana samun bambance-bambancen ra'ayi tsakanin al'umma. Wannan zai hana ba a yi zama cikin dawoma cikin girmama juna da dai sauransu dole ke na ya waje jaba a rika hankuri da juna wajen zaman rayuwa tare domin tattauna wannan muhawara bari in fara da shin idan ka ce hakuri da juna cikin harkokin zamantakewar al'umma da kuma harka addini mi za a cewa malam sani bari in fara da kai kenan a'udhu billahi samin alim min ar rajim bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam eh assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu amma ada na gode da ga tambayar da kamani shi abin da ke ce zamantakewa ko ko hakuri da juna wanda duk addinai da ka sani sun kunshi wannan abubuwa tunda shi addinin musulunci ma'ana shi addini ne na zaman lahiya eh kamar yadda muka karanta in ka ɗauki kamar yanzu addinin krista addini ne mutane wanda mutane ne suna da hakuri suna da hakuri duk abin da kamar suna mutane masu hakuri. to ka gani kenan ga haƙuri ga zaman lahiya dole ne a zanna lahiya da Allah da kanshi cikin Alƙur'ani yana cewa inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da mai haƙuri kenan ka gani in mutum yana da haƙuri kenan Allah yana tare da shi in baya da haƙuri kenan Allah baya tare da shi kenan zamantakewa tsakanin 'yan uwa ko kirista ko bayahude ko musulmi to zama ne za a yi wanda dole a yi haƙuri da juna saboda Eh, shi in ana zanne tare dole sai a yi hakuri da juna eh, zan ba da wani misali sai dai zuwa gaba in muhawara ta yi tsawo sai in kawo su hujjoji eh, wanda za su faɗakar ma jama'a na gode mala eh, eh, sani barin dawo gari ka eh, raba gudi shin mi ka yake gani ko kuma zaka ci kan wannan maudu'i a inda aka ce zaman lafiya ko hmm. ke bukata zaman jituwa da hakuri da juna zaman jituwa shine kai hakuri da uwanka zaman jituwa shine yaya za ni zama da mutum wanda za ni gane yanda mutunan ne yake bukata a cikin zamanmu da muke tare in gane mutunan nan mi yake so mi abba ya so shi ne ake so zaman tare zama ne wanda in aka ce kamar yadda 'yan magana suka ce in aka ce zo mu zauna an ce zo mu bata kamar tsakanin harshe da hakuri ma ai ana dan saba ah. amma sai a yi haƙuri da juna eh akwai wuri da kamar yanda malam sani hodi in muhara ta ci gaba za ni a cikin littafi mai tsarki inda ubangiji shi da kanshi ne ce ku yi zaman lahiya na gode pastor eh, eh, madan binta shin ku da kuke wannan bangare naku mm. na zaman tare mm-hmm. shin me ya kai ga wannan kalma ta zaman tare ya muhimmancin ta yake idan ka diba wannan ƙasa tamu inda akwai addinai da dama kuma akwai al'ummomi da dama wanda dole sai an yi zama tare. Mm, to na gode da salamu alaikum to kahin dai nake shiga cikin tambayar da aka mana ina son in dan gomo baya kaɗan na in waɗi shi wannan proje namu dai zaman tare proje ne wanda union european hmm. ta zuba mu kuɗi muke nan ta da shi ita ta tallafa muke ta da shi tare da goyon bayan caritas angloter mhm. da pays gal da ake ce makafod su ne suka tallafa mu muke nan ga wannan proje wato da suka tallafa mu saboda zaman taron kamar yadda ka faɗi ne a samu mutane eh, su zamna tare su yi haƙuri da juna a zaman da suke yi kamar yadda suka faɗi da fasu ya faɗi da wannan malam sani ya faɗi eh, kamar an ce ko wacce zo mu zamna ya ce zo mu saba in dai kana zaune tare da mutane akwai abubuwa da yawa da kake iya ka gani mutane ba ku tashi gida guda ba eh, watakila addinin ku ba guda ba mhm. watakila al'adun ku ba guda ba amma Allah ya yi zaman ku tare kenan in baka gane ma abin da wannan ke ciki ba baka san abin da ke ciki ba baka iya tahiya ku ba ta iya tahiya daidai tunda ba wuri guda kuka tashi ba ba abubuwan ku guda iri ba kenan in ba ku gane ma juna ba zaman ku akwai wuya ya tahi tare hmm. shine ya tahiyan yanda ake so hmm. to shine ya sanya da yake a yan shekarun bayan na an samu dan matsi kadan na a cikin kasar wannan tamu hmm. wanda ba sai mun dawo ba su ba an san abin da ya faru an domin mulkin zikin nan don shi yasa projen ga da Union European Tattalawa ba Niger kaɗai bane ba projen har da Nigeria mm. zai tunda a Nigeria ma akwai inda aka samu matsala eh, da yawa mm. bisa kan harka addini mm. Jos kamar hakan ga Jos inda a cikin komunitan na nasu Jos akwai inda kristoci daban suke musulmi daban suke ba su hulɗa tare da juna kuma ana cikin wuri guda an tashi eh, tare an girma tare an tashi wuri guda an tashi wuri guda amma yanzu an kai matsayin da ga musulmi ko su daban ga krista ko su daban kowa na na shi harkoki to zaman tare ga har a can Jos yana yana aiki ana neman a jawo hankalin mutane su gane can da abubuwan nan ba a same su ba dan me yanzu aka same same su ban san ba in na baka amsa eh, yanzu shine dai kuke son wato wannan eh. zama na eh. kwanciyar hankali ya dawoma tsakanin waɗannan bangarori ko da kirsoci ne da musulmi ne wato a lokacin da suna zama tare me yasa yanzu yanayi ya kawo ya canza muna shiga cikin gudanar wannan muhawara mm. malam sani shin menene mahimmancin wato zamantakewa tare da haƙuri da juna muhimmancin haka din kuma ya addini na musulunci ya ce <clears throat> ka san eh, in ba kaɗan bayani kaɗan lokacin da manzo Allah ya hijira daga maka zuwa madina da ya je harko abin da ya fara takarda ya hiddo da ya hiddo takarda sai tara yahudawa da kirista ya yi takarda musamman ta zaman lahiya kahin a fara aiki kenan ku ka gani abu ne wanda yake shine muhimmi in babu zaman lahiya ko addini ba za a iya yi ba ba za a yi kasuwanci ba ba za a yi wata hudda ba sai zo kowa ya sa hannu don a zanna lahiya da mu da ku kowa ya addinin shi ya ce musu da na zo kafaran makka suka koro na dawo nan madina nan ma madina akwai kafarai a gane amma irin musgunamar da suka mishi har yanzu ba wanda ya taɓa mishi irin musgunawa a gane da ya zo shi kenan sai tara su a na addinai dama shi ci alkur'ani mu abin da muka sani addini uku ne kirista yahudanci addinin musulunci hmm. a gane shi ne allah yake cewa alyawma uhilla lakum wa ta'amal lazina utul kitaba hillin lakum wa ta'amakum hillin lahum Allah ya ce na halitta abinci a gare ku Yahudawa ko Kirista suka yanka musulmi yana ci musulmi in ya yanka Kirista ko Behude yana ci kenan kaga ko kenan karshen yarda kenan mm. ai in baka yarda mutum ba baka cin ma abincin shi haka ga aya ita ke kin musulmi yana iya aure mace Kirista mai addini su ne ake ce ma ahalar kitabi mm. ya kamata mutane su gane addini wanda aka sani wanda ya zo cikin alkur'ani uku ne yahudanci krista da addinin musulunci amma bayan wannan babu wani wata al'ada ko wata aƙida ko wata addini da za a ce an yarda da shi yanzu misali mutumin da bai da addini bai yiwa ne ka aure shi ko kai hudda da shi bai yiwa ne har abada mm. amma mai addini halin kitab su ne ake ce ma halin kitab yahudi da nasara wannan manzo Allah ya zanna da su an yi zama arziki mm. kai ba ma wanda ya zama arziki da su kamar Kirista, din da Yahuda sun musguna mashi, iyakan musgunawa sun musguna mashi, ka gane, ha ila yau mina haza har zuwa yau, ka gane. Eh, inda za ka gane mahimmancin abu, eh, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai hito zai taimaka masallaci da asuba, akwai wani yaro wani behude, dan wani behude sai hito shara, sai zo ya zuba ko gidan shi. in manzo Allah da daga sallah asuba sai ya ɗauke sharar sai je zidda aka yi ta ta aka yi ta lokaci zuwa lokaci ran nan ya hito sai bai ga shara ba dija Allah ya sanar da shi ga wanda ke zuba shara shikenan sai hikima sai ce kai ni kwana biyu ba na ganin wani sai aka ce a yaro ai yaron nan bai da lahiya sai manzo Allah takana sai tashi ta gidan shi ya zanna ya gaida shi Yace ce naji an ce baka lahiya na zo in gaida ka ya mai addu'a ya ce Allah baka lahiya yaron nan sai tashi tsaye zanne sai dibi baban shi shikenan sai ce ya rasulullahi ya ce ka san da ni ka ne Yace na sani kware ku maƙina ne kai ya ce amma saboda haƙƙin makwabtaka za a zanna lahiya na zo in gaida ka ba ka da lahiya sai ɗan sai dibi uban sai ya ce ya rasu lallai ban san mi za ni ce kai ce kace ko kaka ce komi haƙƙi ma na makwabtaka ya isa in zo in gaida ka kaga akwai jahilci ba ma wai ka taɓa mutum ba ko makwabtaka kake da mutum ko ba addinin ku guda ba dole ne wajibi ne ka girmama shi shikenan sai ya ce ya rasulallah ya ce ashadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadu rasulullahi ya ce na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah da kai cewa bawan Allah ne kuma Allah ya aiko ka sai musulunta. Eto eh eh, yanzu an ka dibi wancan yanayi da ake wato da wannan yanayi da muke ciki shin mi ya kawo canji mi ya kawo duka waɗannan bambance-bambance ra'ayi da na addinai da ake samu haya kai wato ana nuna ƙeya tsakanin addinai tsakanin Abin da ya kawo canji mama ada na ɗaya akwai jahilci akwai abin da ake ce ma eh, fresh and sandier wa'azi wato ai wa'azin da ka yi suka ko kuma ka yi nuna eh, ka gane ka soki mutum hmm. shine ke cin fresh and sandiyar tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana eh, Allah yana cikin alqur'ani udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana in za kai kira kai kira bisa hanyar tafarkin ubangijinka bil hikmati da hikima wal mau'izatil hasana da wa'azi ba wanda zai suka ba wane tsinanne ne wane la'antacce ne wane kaza ne wane kahiri ne ba haka annabi yayi ba gode sani eh, eh, pastor ya ku wajen naku a wato kristoci ya ne wannan al'amari yake mike muhimmancin zamantakewa hakuri da shuna an ka duba kamar yadda wato malam sani ya dan takaita mana a addinin musulunci um, ina son in yi godiya bisa kan eh, studio eh, kalangu saboda wani muhawara mai muhimmanci ce a cikin mu ta nijar kuma ba ma mu ta nijar ba a ko'ina wannan irin tattauna tara da kyau inda za a gani kirista da musulmi sun zamna suna muhawara a wasu kasashe ba haka ba ba haka bane sosai haka dan na san abin da nake faɗi na san ko da mi a cikin addinin kiristanci wato zaman lafiya ya zamanto dole ne ko kuma hulɗa da 'yan uwa da mutane ya zama dole zan baka ɗan misali a cikin littafi mai tsarki abin da ya faru tsakanin annabi ibrahima da ɗan shi da ake ce ma lutu. kowane yana da arziki suna da dukiya busashe yanzu sai rikice shiga tsakaninsu sai tsakanin makayan annabi ibrahima da shi lutu sai suka ɗora haɗa annabi ibrahim ya ce mishi tsaya ka da za a yi ya ce ka gabas ka diba yamma ya ce ka zaɓi wurin da kake so in gabas kai nisa in yamma hmm. don saboda wani rishin jituwa ya shiga eh, mu. kenan an ka an hanyoyi suka rubi babu wata <laughs> hulɗa da za a yi kuma lutu sai ya diba ya gayyan da canwa yake gabas yana da kyau sai ce gabas da ɗauka ya ce ni na yamma in ibrahim salama ta shiga tsakaninsu. sai dai su zo su ziyarci juna wannan shine ya kawo maganin rikici tsakaninsu hmm. annabi ibrahim mutum ne wanda bai ya san abin da zai ya kawo matsala tsakanin shi da wani in aka ce rishin jituwa wani lokaci ya zamanto dole malam ada tsakanin shaidan ma da ubangiji tunda shi shaidan fa mala'ika ne wanda ya so ɗauki gurbin ubangiji hmm. ubangiji ya rabke shi faɗo ya zo ya zamanto shaidan to kaga wannan rishin jituwa tsakanin ubangiji ma da shaidan an yi ta amma bai hana ba shaidan ubangiji bai hallaka shi ba bai tattake shi ba yana da izini yana da inci amma sai bar shi ka gani kuma in kai lura lokacin da ubangiji ya ba annabi adamu umarni a cikin gona aljanna ya ce dukkan itatuwa kana iya kace amma wannan ice guda kada kace shi me ya faru annabi adamu matar shi ta zo ta ɗauki wannan ɗan ice ta bashi ya ci ubangiji yana ice to tunda umarnin na baka baka bi su ba bari in hallaka ka in yi wani adamu Allah na yi haka nan amma Allah sai bar shi ya ta kula da shi lokacin da ya gane tsirara yake ya ɓoye ya kamo shi ce a zo ni zan kulawa da kai ya yi mushi eh, eh, eh, bante na abin ga na fatar busa mm. ka gani da shi abin gani haƙƙi ne sanya to ka gani Allah yana nuna ƙauna yana nuna son abin da ya halitta dan shi ne ubangiji ya ce ku zauna lahiya da juna ubangiji yana neman 'yan uwa su zauna lahiya ko baka san mutum ba tunda ubangiji ce bari mu yi mutum da mu. mutane za su ce mine ne kamannu saboda ubangiji ya halicci mutum da ilimi ya halicci mutum da hikima ya halicci mutum a cikin tsarki shine kamannin Allah to wanda ubangiji ya halitta da cikin duka wannan kamannu ka ce ka hallaka shi ka kashe shi dan bai addinin ka to ka gani wannan rishin gane ma addini ne wannan jahilici ne ubangiji yana iya nan take duk wanda bai bi addinin da yake shi yake so ba shi Allah ya kashe shi amma sai Allah ce ku tahi kowa ya addinin da yake so saboda ina kaunar ku ranar sakamako kowa zai zawa ya ba da sakamako abin pastor yanzu a wannan zamani a wannan lokaci da muke musamman a wannan kasa mu shin me kai kawo rarrabuwar kawuna wanda har kai ba mutane kamar ba sa son su yarda da juna ta fannin zamantakewa ma da kuma ta fannin ma malam sani ai ya magana ba su kai shi mm. yau akwai malamai waɗanda ni ina sauraron su in ka ji suna wani wa'azi wuta ce suke sawa duk wannan kuma jahilci ne sai ga an hita ma daga abin da qur'ani yake tunanin su ne ba tunanin qur'ani ne amma tunanin su ne akwai wani abu wanda mutane ko basu gane ba shine cewar in kana da makwabci tunda mu in sallar nuwal ta kama hmm. sallah ta nuwal in ta kama abinci muke ba makwabcin mu ka gane hmm. in sallah ta kama ta eh, babban sallah ce karamar sallah hmm. shi ma haka ne yake mu daga cikin gari ake kama abinci mu kuma mu ɗauka kuma daga cikin gari duk inda ke da yan uwa mu je mu kai musu to ai kaga wannan hikima ce ta da mu da take ƙara kawo yarda da shi yo haka Allah ya ce kuma ta wannan hanya ne za ka ja mutum cikin addinin ka na'am in ka kashe mutum ya zanci addini ka mai zanci addini wanda ka kashe eh? amma wanda ka gwada mishi kauna shine zai sa ya tunani ya ce mutunan nan sai na ga mi yasa yake mana wannan abu ta wannan hanyar ne za ka jawo shi kasa cikin ka Na gode, Pastor. Eh, eh, madam, eh, akwai abin da za ku kara kan kalaman <laughs> wato Malam Sani da na rabu gudi. To, kalaman da Malam Sani da wannan ya pastor ya hudi bayan su gaskiya tun dai harka addini ce. Mm. In ba addinin Kirista ba addinin Musulunci hwada mm. Allah ce. Hwada mm. Allah ba ta ko babu wata dogon abin da ta za hudi duk sun hudi duk sun hudi abin da ya kamata su gai. gaskiya ita dai zamantakewa tsakanin mm, mm, musulmi da krista eh, kamar ta zama na dole ne tun da ga mudan nan mana sani ya hudu ga mm-hmm. mudan nan shi ya bada ya ya kamata a kamnaci juna mm-hmm. mutum in ka tashi san shi ka so shi dan Allah kamar na matsayin ka dan adam kakka kalli addinin shi kakka kalli wata al'ada shi kakka kalla ka so shi ta matsayin shi na dan adam yanda Allah halice ka haka Allah halice shi mm-hmm. ni a takaice dai abin da eh, zan ci ku wannan wato proje na ko mm. wannan kungiya ta ku mm-hmm. shin me yasa ta mai da hankali kan waɗannan batutuwa na kokarin tabbatar da zamantakewa mai ɗorewa tsakanin al'ummomi musamman an kadibe bangaren musulunci da kiristoci. eh to kun ga ɗazumar na muku zance na ce muku abin da dai ya samu ka samu wannan tallafi na union mm. european shine yan shekarun baya a nijar an samu matsala an 2015 kamar yadda fasto ya faɗi an samu matsala tsakanin kristoci da musulmi Nijar kowa ya san abin da aka yi ko to yadda muka samu irin wannan matsalar Nigeria ma su ma sun samu irin wannan matsala na gaya muku a Jos a Plateau Kaduna duk suna da irin wannan matsala ta mai musulmi da kristoci shi ya sanya eh, muke neman tun da can da ba a san da wannan abun ba an san da krista an san da musulmin tun tamfil azar muna zaune tare da juna ba a samu matsala ba sai muka ga wannan yan shekarun an sami canjin yanayi sosai mu Nijar a yanzu dai abin da muke mu neman ma kariya ne muke tunda tun abin da muka yi aka yi ando 2015 kin nan mm. ba sake yin irin shi ba aka yi ba mm. kuma in ma dai an shi can wani wasu abubuwa dai kalilan ne za a waɗi mm. mu kamar kariya muke ka abin da ya faru a makwabta ya zama ya zo kasan wato kuna buƙatar dai a yi rigakafi eh ai mu rigakafi ne muke a yanda muka ganin nan Nijeriya wallahi ba mu hatan haka nan Nijar tunda kun ji na ga muku akwai inda kowa eh, harka shi yake to mu da duba ai Nijar an santa eh, eh, tun tun shekaru aru aru da kasar eh. zaman lafiya eh. al'umma na zaman lafiya ta da eh. junansu duka mm-hmm. waɗannan abubuwa mm-hmm. Mm-hmm. sai kwatsam a waɗannan shekaru mm. wasu na cewa malam sani ya ce kamar jahilcin mutane ne amma kuma akwai wani zance wato harkar siyasa ita kankanta mata zo ta ƙara raba mutane an ka duba siyasa mm. to wallahi ni ni a nawa lissahi mhm. ni a nawa lissahi ni ba ni sa siyasa cikin wannan abubuwan da suka wari mm. a Nijar mm. sai dai in dauke shi kan jahilci ni jahilci na dauke shi tunda yawanci wanda suka yi abubuwan nan da binciken da mutane suka yi bisa mm. abubuwan yawanci mutane ne wa'anda ba masu dogon ilimi ba bisa abubuwan da aka yi don sai in ce ni vraiment ba ni ɗauka eh, eh, siyasa sai dai ɗauki abin kan jahilci ban ɗauki kutan siyasa ciki ba tunda Nijar inda an yi aiki da siyasa bisa kan zamantakewa matsakanin da Krista da Musulmi da yau matsayin da za a kai na a bata harkokin ba ɗan kaɗan na bane ba siyasa Nijar kowa ya san yadda take aje ko aje ne a bada kuɗi aje a ce ku je ku ci wannan an san diyan da abin yake kenan in mutane na aiki da harkar siyasa da abin ba haka zai tsaya ba ni a nawa gani jahilci ne kawai aka yi aiki da shi aka aikata kuma eh, eh, lissafi ya ba da tun da jahilci ne hayo dai ba mu ƙara samu irin wannan abu ba mu watan mu samu in an samu ma nace an same shi kalilan kuma wanda aka samu kalilan din ma duk in aka yi bincike a jahilci ne hutu to madan na mm. san da kun yi ta kai rangadi mhm. kan wurare da dama mhm. inda aka samu irin waɗannan matsaloli mhm, shi idan kun kashe miye kuke gaya musu kamar inda aka samu matsaloli eh. nan nan Niger mm. to mu yanzu gaba ɗai yanzu haka akwai wani abun ga da muke nan muna yi ban ma ida shi ba da yanzu haka a yau bimi ba mm. tun cikin fevriye tun lokat fevriye nan mm. muka fara shi duka ƙasar Niger ne gaba ɗai ba inda ba mu je ba Difa Tawa Zander Maradi dozo Difa eh, Tilibiri yanzu yamai ne kaɗai ta mu saura muna tare da artist muna tare muna neman ana waye ma mutane kan bisa kan zamantakewa ga ta na ta da juna ko addini ya zan daban ko al'ada ta zan daban Nijar ban mu taba samun irin wannan tashin hankali kuma muna neman a ƙara danƙon zumunci tsakanin mu muna waye mutane kai balle yara yara kanana tunda yara mun san su ne yango ba Nijar in wannan yanzu ya ne cikin talalle gobuwar haka yara ne to yara na in ba a samu ba aka jawo hankalin suka gane da kyau ba zuwa gaba takan yi abin da za a yi na na tabar gazar ba dan kadan na bane ba eh don shi yasa duk in na na da nan sai in ci muku dai jahilcin tun da mu waye kan mutane ne muke su gane da dole ne mu na tare kuma Nijar akwai abubuwa masu muhimmanci da ke gare mu da in muka rike su muna aiki da su ba ma mu samu matsala kaga wannan eh, wargi na taushi da ake kuzina mm. a plesantirin ga da ake yo shi da kanshi ya ishe mu Nijar duk matsalar ta taso a samu a samu cikin ruwan sanyi cikin ruwan sanyi cikin ruwan sanyi a yi magani cikin ruwan sanyi a wanke eh, ta a eh, gyara ta ko da siyasa eh, ta shiga ciki wannan abin yana sa wani abin sai ilimi na'am mm. na'am na gode mm. malam sani shin a bangaren addinin musulunci zaman tare hakuri da juna zamantakewa tsakanin dan adam da dan adam an san da abu ne abu ce wadda take da muhimmanci domin taimakon juna domin taimakon kai da kai shin addini ya yi magana koko wato eh, al'adunmu ne suke tayar saboda wani bi ana cewa a bambanta addini da al'adu an ka duba al'adun wannan ƙasa mu al'adun mu na zama tare na kwanciyar hankali akwai addini ya kawo ne ya ƙara koko aza ne wasu addini eh, kasan shi abin da nake so gane addini daban al'ada daban aka ce al'ada abubuwa suna da yawa hmm. akwai abubuwa wanda addini bai rada su ba yanzu magana da hajiya ta yi sart abin nan da ya faru matsalan da aka samu aka yi ta kone-kone ga yadda hajiya ta ce akwai jahilci amma akwai siyasa da siyasa ce ta zo ta raba har wasu suka samu dama suka shiga suka yi wannan abubuwa da lokacin da aka yi wannan abin minista da lantarar da bakin shi ya kira mai ya gaya mamu biran shi mm. ya ce mamu duk wa'anda aka kama da aka tambaye su ba mai iya karanta fatiha duk wanda aka kama yaran nan kenan ku ka gani abin ne aka yi na harka siyasa ta shiga sai suka raba suka ce a bar su tada hankalin mutane duk da muka ta samu ba taɓa gani irin wannan tashin hankali ba ka gane eh shi addini musulunci addini ne wanda yake yana son a zanna tare a yi zaman lahiya me yasa kamar yadda fastar ya gai wa'azi akwai masu wa'azi don su tada hankalin mutane yanzu in ka ɗauki boko haram daga wa'azi ne ya tashi muhammadu yusuf daga wa'azi ne ya tashi ni na san shi mun gamu conference a kaduna wata shekara na san shi kwarai hmm. ka gane muka gamu so biyu ka gane wa'azi ne akwai hadisi da manza Allah ke cewa kullu mauludin yulad ala fitril islam dukkan wanda aka haihuwa an haife shi ne a bisa tsarki dan adam kowa ne ne a shi ne a bisa tsarki wato magana ka ta zo da eh, wala ka gane sai dai ya zamanto uwa ko uba sun sake mai wata addini yau kirista na iya hida ya koma musulunci yau musulmi yana hida ya koma kirista sai ya ce a'a abin da wanga hadisi yake gai duk wanda ya yaro ya sashi boko ya maida shi kirista ko bai hude hmm, kaji wa'azin da ya ɗauka. Hmm. aka yi ta takaddama da shi malamai aka ta taruwa fusa shi kan ba haka annabi ya ce a'a shi kawai haka ya gano haka annabi ya ke duk wanda ya yaro ya sashi goko to ya maida shi kirista ko bai hude to ka gani wa'azi ne wa ya samu magoya baya aka yi ta bala'i ka gane kuma yau har yanzu gashi boko haram sai ta watsu eh, yasa wa'azi da kake ganin shi wa'azi ya kamata mutum hausa suka ce magana kamar zagabunu ce hmm. in ka zage ba ka bai ka mai da shi a gane eh, yawanci rashin sanin haƙƙin ɗan adam kamar yadda eh, pastor ya gai Allah yana cewa laƙar ba bani adam dukkan ɗan adam Allah ya halitta shi kuma yana son shi to kai wace hujja ke gare ka wanda zaka nemi ɗan adam ka kashe shi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi yana zanne aka wuce da wata gawa yana zanne sai ya tashi sai wani ce ya rasulullahi ai kahiri ne sai ce alaisa insan ba mutum bane di ba gani tashi yawa kuma ke shi annabi ya san kowa ne amma saboda Allah ya ce Allah ya halci adam yana son shi ya girmama shi amma kai ta wace hanya zaka zo ka musguna mishi ka gane kenan in ka diba ita rayuwa gaba ɗayanta in babu zaman lahiya addinin ma ba zai yiwu ba kamar yadda na baka eh, behudan na mai zuba shara mm. ai kaga da maza Allah mai addu'a kahin lokacin sallah azawar ta zo wannan sai ya mutu mm. ko ya shiga aljanna gas bai aikin komi ba duk da ya ba da gaskiya eh, na gode eh, malam eh, pastor shin wannan matsala ta da ake samu a jehi-jehi a wannan ƙasa tamu na rashin fahimta yawanci dai mutane sun ce wato jahilci malam sani ya ce akwai siyasa ciki akwai siyasa ciki saboda an ka duba akwai matsalolin da wasu 'yan siyasa suke mai da shi na addini ko kuma na kiristanci domin a kawo fitina tsakanin al'ummomi ko kuma domin mutum yana da wani burin shi shin ya kuke ganin wannan matsala za a iya magance ta a wannan kasa ta mutum jiyar saboda nijar an samu da zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar yadda kuma amadan ta ce wato hanyoyi na, zaman lafiya na karfafa dankon zumunci akwai shi kamar wato batun tabbas taka. Mala tun wata shekara Ah, Prime Minister ya gayyace mu mu masu kawai watsa labaru eh, lokacin Hama Amadu a Primature. Bayan an kare mahawara, ko ku cikin mahara ne na tashi na ce ya yi tambaya menene ke kawo matsala kamar irin tambayar da kai. Mm. Na rashin jituwa tsakanin musulmi da kirista tunda mun zo tare da musulmi ne da kirista. musulmi suka koma ɗaya waje kirista kuma suka koma ɗaya waje wani malami ya tashi tsaye ya ce ni bin gane ba an ce mu zo mu yi muhawara tsakanin mu don mu gane mu juna kirista nan wajen musulmi nan wurin yace daga nan ma akwai matsala nan ma akwai matsala <laughs> ya mu cuɗe juna mu zamna ko ina kusan eh. kirista kuma wannan sai ta faru mm. na ce ma cikin mahara na ce ni abin da nake so waɗanda ke wa'azi ko ga radio ko ga tele ya kamata samu horo ba kowa tashi ba ya ce shi zai zuwa ya yi wa'azi ko mm. pasto ne ko eh, eh, eh, malami ne bai kamata ba kowa ya tashi kurum wani ya taho daga najeriya wani daga sokoto daga abin ga ake tada kowa ya zo ya taho da abin da ya ga ma su tada mu hankali da wani abu ya faru sun cire sun bar mu mu ta kishin junanmu na ce ya kamata a san mutum nan shi kowa ne ne ko mutum nan a ba shi horo na faɗi amma ba a saurara ba daga baya ne ai wannan zancen abin ga matsalar kone-kone ta zo saboda akwai masu hura wuta yanzu mi ya kamata a yi <clears throat> don saboda irin waɗannan abu da suka wakana kada su ƙara wakana na farko dukkan wanda ke addini ya san da cewar makomashi wajen ubangiji ne ya san da cewar bai kai ya yi shari'a ba allah shi ne ke shari'a na biyu kowa idan ya tashi da sahe inda ya mai addini mai tsoron Allah ya yi ma mu addu'a na uku babban abu wanda muke ya kamata a yi a ƙaunaci juna tun da ubangiji da ya halarci duniya saboda ƙauna ne ya halicce ta Diyo in ka ga abin da Allah ya yi babu wanda Allah ya hallaka mu ke hallaka shi in busashe ne mu ke kashewa in itace ne mu ke kashewa ko me ka gani wa Allah ya halicci abin amma mu ne ke zuwa muna kashewa ka gani in muna son kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu ta Nijar sai mun kama juna kai kirista ne kai musulmi ne kai wane ne Allah ya halicce ka ba na halicce ka ba mu rungumi juna mu kamnaci juna dukkan mu makoma mu wuri guda ne kuma kowa zai kawo sakamakon abin da ya aikata a cikin duniya ubangiji ya baka izini ka yi abin ga dama amma ka san da cewar sakamako yana wurin shi abu na ƙarshe yalla wanda zan faɗi a ne duk idan ka ga tashin hankali ya faru to ka san da cewa abu ne wanda aka shirya tun da daɗewa ba wai rana guda ba ne aka yi shi wannan abin da ya faru in ba a yi hankali ba kamar yadda maharaga da ake ana na ana yi kuma da ɗiyanmu mu sa musu cikin kanu da cewar kada ku kuskura ku musguna mu wani tunda yau akwai waɗansu makarantu wanda ake koya abubuwa ana cusa ma yara cikin kunne to ai ku ne yanzu ta kamata ko mai da hankali wajen daidaita waɗannan mu yaran mu akwai kamar in ana wa'azi hmm. tunda karfe tara ake sai sha biyu yara ban suke ana musu tasu koyarsuwa kuma ana musu wannan irin koyarsuwar kamar yadda muke nan menene ya kamata zaman lahiya duk yana cikin littafi mai tsarki zamantakewa hakuri da juna mm. duka wannan ana koya musu ya ya kamata ku yi rayuwarku da yan uwanku duka wannan ana koya musu ko da ba ku da addini guda ko ba ku da addini mm. guda mm. abu ne wanda yaro ka koya mai littafi mai tsarki ya ce ka koya mai yaro sanin Allah tun yana karami idan ya girma zai manciya ba sannan kuma ga tarbiyya amma in yaro duk wannan ba koya mishi ba ya tashi kai dai kana zaton cewa kai ni in dai bashi abinci ya ci ya tahi lakwal baka sa abin da ake koya mishi ba can kai na ba kula ba da tarbiyyar shi da abin da ake koya mishi matsala ce nagode malam pastor nagode eh, madan eh, rabi mm, shin binta eh, binta mm-hmm, madan mm-hmm, binta mm-hmm. ya kuke ganin za a ɗorewar wannan wato eh, kyaukyawar dangantaka tsakanin al'ummar Nijar da kuma wato tsakanin addinan wannan ƙasa tamu ganin komi ya zo cikin sauƙi gare mu saboda kamar da malam pastor rabago ya ce wasu abubuwan eh, yara misali ana, sa su bisa hanya muguwar hanya maimakon a ba su gargadi a Eh, wayar da kansu eh, a ba tarbiyya ta gari saboda kamar yadda kuka ce yara mayan gobe ne mm. shin ya wace gudunma kuke ganin za ku kawo saboda wannan ya kara dawama ok to gudunmuwar da ni dai nake iya in kawo kamar yadda na hudu ɗazu ne fasto ya hudu ta mm. malam sani ya hudu ta mm. tushen a eh, zamantakewa tare a ji daɗin ta addini ne ko addinin musuluncin ko addinin krista kowa a nashi bangare a jawo hankalin yara Eh, kamar yadda fa su ya ce su suna kwatanta musu a tarbiyyar da suke basu in aka ta iglis yara na eh, wuri guda ma yana wuri guda kowa ana shi tarbiyyar to mhm. amma yaran ai ba duka bane ke zuwa ba kamar wurin addinin musulunci ne akwai yare da yawa da suna zuwa makaranta suna sauraro abin da ake wada musu amma ba duka ke zuwa makaranta ba kenan wannan na wurin da ake zuwa ana yin bayanin na na na tocin ko na makaranta kamar ba za isa ba ni a nawa gani sai an ƙara yada abin yayi yawa kamar yanzu ga muhawarar da aka ya ganga tana sa wa'anda ba su zuwa makaranta su ji in an yi katari uwayen su ji ɗiyan su ma su ji abin da ai malaman ke ya kamata a karfafa a kara. abin da ake yi a makaranta bai isa abin da ake a wurin coci in an ta ba zai isa ba sai an yada abin a ta wannan muhawarar da ake yi a ta wani kamar an ga wurin wani biki wurin wani suna wurin wani duk inda ya kamata dai a ta kulo zancen na azam na ai zamantake wannan tare a ji daɗi. Eto eh, eh, eh, madan mhm. ban ginci mhm. ku ba mhm, an san da wannan ƙasa tamu ya kamata komi al'umma su kauta su gudunmuwa ya kamata an ka duba kuma magabata tunda ba a taɓo su ba cikin wannan batu su ma su kauta su gudunmuwa saboda komi yau gwamnati idan ya ce ba ya son kaza ba za a yi shi ba kenan ya kuke ganin su ma magabata za su kauta su gudunmuwa wajen ɗorewar waɗannan mm. hanyoyi na tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'umma. Mhm, mhm. to eh, na gode da kuka mana wannan tambaya kamar zan kuma ba bisa kan projen gana mu zaman eh, taron ga mu yanzu a wannan eh, tahiyya ta mu ta zaman tare mutane da yawa muke aiki tare da su wa'anda muka ga mutane ne masu muhimmancin da suke su kawo gudunmuwarsu a ta zamantakewa ga tare mm. muna aiki da 'yan gwamnatin da kuka ce muna aiki tare su aktar gubernamento mm. muna aiki da 'yan hula muna aiki da 'yan gidan radio tele mm. muna aiki da yara kanana muna aiki tare da masu garira da malamai da da da artist ma yanzu ba ku ji ba na ce wannan yawon ga da muke mm. har da artist kin mamma wakan ga taron muke su suna yadawa suna a suna tiyatar suna hodi a waka suna take zamantakewa juna ya kamata a kawo gudunmuwa kowa da kowa ne ya kamata ya sa hannu su ma magabatan suna ji tunda abubuwan da muke duk sai mun nemo su mm. information sai muke muna muna ibo kaɗan na abun ya yi yawa ne amma a ɗan kaɗan da muke samuwa muna kiro suna zuwa saurara bisa kan wannan fannin ne yasa har sai muke nemo yan commission de droit de l'homme mm-hmm. sai mu gama da su eh masu kare hakkin na adam mu ce a zo a yi formation a waɗi muna kiro yan tele da radio suna saurara mutane a bayyana a ji wai akan kundin kasan mu ma akan duka abin da ke gare mu cikin kasa da yace na kare haƙƙin adam mi aka wadi kan bisa kan zamantakewa sai mu kiro malamai su saurara mu kiro masu garira su saurara mu kiro aktar gouvernemental su saurara duk mutane kadan kadan tunda in ka saurara kai dai kai ma kana da kungiyar zaka zuwa ka bayyana can ma wata kungiyar tana da haka nan ne muke yi muke sa gwamnati cikin abubuwan da muke su masu kawo nagode malama eh, eh, binta mhm. eh, malam sani mun zo kusan kashe wannan muhawara mu eh, shin a gurguje ya kake ganin za a tabbatar da dorewar wannan zamantakewa tsakanin al'ummomin wannan ƙasa tamu musamman tsakanin addinai domin zaman eh, lafiya ya dawama a cikin wannan ƙasa kamar da pastor ne ga gai kasan shi abin daga tarbiyya ne kamar da yake cewa eh, kaga yaran nan da yake cewa kamar in suna cikin coci suna ibada suna jeho kankaru kaga wannan ai rashin tarbiyya ne mm. ka gane ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi dukkan ku makiyaya ne ɗa ko mata wanda Allah baka Allah baka kiwo ne kuma Allah sai ya tambaye ka kiwon da ya baka yaro in ya samu tarbiyya ta gari ta kwarai yana iya zama da kowa yaro wanda bai samu tarbiyya ba ba kai da ka haife shi ma yana iya rena ka kenan kaga ba su kyan a sa su kyan abin duka rashin tarbiyya yana kawo nan matsalai ai abin da ya faru eh, Dominicans duka rashin tarbiyya yara ne ba su da tarbiyya yan tasha ne suka hito suka yi ta wannan ta'addancin nan kuma eh, shi eh, zama haƙuri da juna akan addinai mu ƙur'ani yana ce mu inna Allah ma'a sabirin duk in kaga mutum yana da haƙuri to Allah yana tare da shi da ai Allah ne ya danganta kanshi da mai haƙuri inna Allah ma'a sabir Allah yana tare da in kaga mutum bai da haƙuri to Allah baya tare da shi in ka gama mutum yana da haƙuri tunda haƙuri ne ya samu cewa babu iyakan dan mai haƙuri duk in kana da haƙuri dan mai Hausa suka ce mai haƙuri kan dawa dutse ho yana da huwa ah, to ka gani amma ga kalma ce wadda tun eh, mai haƙuri to mm. sai ya ci riba abu mm. eh, eh, kuma abin da nake so mm. mutane su gane mu addini musulunci ba abin da ya kawo in ba zaman lahiya ba kuma addini musulunci ya zanna da addinai ka gane kuma an zanna lahiya tunda wa muke bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zanna da su ya zanna da yahuda ya zanna da krista amma waɗanda suka yi musguna mishi ba kamar yahudawa tunda krista ya zanna da su lahiya lau an zama dauka kenan ya kamata kowa aziza ai a san mi zaka gai ka gane paske wa'azin nan da ake fresh and sandiyar yana shi ma mutane wani iya dauka ka gane yaro karami da abin zai tahiya ka gani har ya girma da shi nagode sani a gurgushin pastor eh, akwai wani sako da kake da eh sako guda ne nake son mm-hmm, bismillah eh, mutane su zama da tsoron Allah ina son mutane su ji tsoron Allah duk kowa duk addinin kake yi ka san da cewar makomaka wurin Allah ne nagode nagode nagode Allah ya saka da alheri kun ji dai wato abinda ah, maka tattauna a yau eh, shi shine hakuri da juna da zamantakewa tsakanin al'ummomi da addinai duka abinda da za a rike a wannan mahara da muka yi shine ganin wajabcin ci gaba da girmama juna ta fannin addinai ko kuma zamantakewar al'umma a cikin wannan ƙasa ta mu domin an ce zaman lafiya ya fi zama dan sarki malaman da kuka shi da suka taya mu gabatar da wannan muhawara akwai sani sabiu suleiman mamba na ƙungiyar sidir da kuma pasto Rabuwa, godi da kuma madam binta eh, labo wadda take kadab eh, niger a madadin adama adawaki wadda take canjan tsarin wato talabijin da kuma halidu haruna wanda ya taya ne a bisa injin nima ma'ada nake ce da ku sai wani idan allah kai ma huta lafiya daga nan studio kalangu.